wannan kuma yake ƙara bayyana mana cewa a duk abin da muka dogara ga Allah kar mu yi rauni a cikinsa kuma kula ga wannan akwai muhimmin skill wato ƙwarewa da ke da muhimmanci shi ma yanzu ga matasa da duk wani wanda yake karatu ko sana'a ko yake kasuwanci ko kuma ya fito da wata sabuwar basira shine a ƙa'ida na addini a rayuwar duniya kullum ya zama muna ba wa optimism muhimmanci akan me pessimism optimism shine ka rika believing cewa kowane abu mai iya yiwa ne inda na alheri ne duk abin da na nema Allah zai iya bani duk wahalan abu yadda ake tsoro ba dai mutum na yi ba to insha Allah ni ma zan yi kasuwanci kaza duk da ake tsoro a ba dai wani yayi ba to ni ma insha Allah zan yi a ka'ida optimism iya da muhimmanci shi yasa a ka'ida wasu sai su bi pessimism pessimism shine ka zama daga an kawo abu sai ka duba kai worst case scenario kai wannan ba zai yi ba in je medicine a yanzu gashi kuma daman ni yanzu ina da bp ma an ce ina da shuga ciwon shuga kuma in tafi na yi medicine ina mutum zai iya tun bai fara ba ya ce ba zai iya ba tun fa bai fara ba kuma ya ce shi ba zai iya ba ina aka taba haka shi yasa a ka'ida waɗanda ake cewa optimistic thinkers masu tunanin kowane abu sai sun yi kokari kuma sun san Allah zai ba su nasara su yi na farko a kasuwanci su suke nasara na biyu a shugabanci su suke nasara na uku a neman ilimi su suke nasara na hudu a entrepreneurship su suke nasara na biyar a kirkiran abu na technology a duniya su suke nasara saboda me saboda wanda suke da pessimistic thinking ko pessimistic thinkers masu tunanin ba zai ba kana ka sai ce ayyuna ba zai taba yi ba ina mutum a za a tafi wai duniyar wata ina za a iya yin wannan wanda ya yi jirgin sama inda tunaninsa cewa kawai ba zai bane da ba a yi jirgi ba da ba a yi ba wanda ya yi intanet da bai yi ba wanda ya yi mobile phone da bai yi ba shi yasa optimistic thinkers optimistic thinkers su suke canja duniya su suke yin nasara a rayuwa a shugabanci a ko menene duk wahalan abu duk lalacewarsa kar ka ce ba zai yi ba ka dogara ga Allah ka yi kokari yanzu misali ko a nan duniya mu dauka yanzu inda shugabannin kasar United Arab Emirates inda muke cewa Dubai inda su pessimistic thinkers ne da kasar ta zama abin ta zama shekara 40 a nan ba kawai sahara ne ba ma mai sha'awun zuwa yau duk inda ka ga turai a duniya ana son zuwa dubai amma me tsarin su shine takensu in suna abu sai su ce nothing is impossible wato a duk shinarin su babu abin da ba zai ba sai an gwada in dai ba Allah ne ce ba zai yiwu ba to babu abin da ba zai yiwu ba nothing is impossible sai su ce impossible means i am possible ai in ka ce impossible me farkon latest biyu im to in kace kace ga i ga m ga possible ya zama i am possible so impossible din ma da kansa cewa i am possible shi ma da kansa haka ya fada to me yasa zaka ce impossible shi ma da kansa ya ce I am possible. to shine tunanin yanzu irin vision na saudi arabia ru'uya 2030 da suke da shi in ka ga abin da suke za ka sha mamaki a nan gaba shekara shida za ka sha mamaki abin da Saudi za ta zama yanzu fa akan kawai area ne na artificial intelligence suka yi investing 40 billion usd dan bangare ɗaya ne na technology ya fi budget din najeriya a 2024 dan artificial intelligence ba fa harkar ilimi ko kiwon lafiya ba ai kawai 40 billion usd kuma suna bukatar zama na ɗaya a duniya me wannan yake nuna maka shine mu zama optimistic thinkers ka zama optimistic person kar ka taba zama pessimistic person ka zama optimistic a inda ake zama pessimistic thinker shine in za ka saba Allah sai ka tuna akwai azaba a lahira in za ka bi Allah sai ka zama optimistic thinker shine ka zama bainal khawfi raja sai ka rika hada biyu amma a duniya karka kora abu da cewa ba zai iya yiwa ba kuma da wannan annabawa suka yi nasara da wannan mutane da yawa suka yi nasara inda misali nelson mandela ya zama pessimistic thinker da bai kawo juyin juyi hali da ya ba a kasar south africa amma da kansa yake cewa i am very optimistic about the future ya ce tafiya da nake shi ne ina kallon rana a sama kuma ina jefa kafa ta gaba ba na kallon baya zan ɗaga kai na kalli sama kuma na yi tafiya gaba da haka yi nasara muhammad ali marigayi da ya tashi a america wanda ya rasu wajen 2015-2016 the, boxing master the ring master inda abubuwan da ya yi a america bai zama optimistic ba da ba zai iya yi ba an kwace bel ɗinsa aka kore shi a kasar, aka ɗaure shi ya tsaya tsayuwar daka akan sai ya kara launin baƙar fata kuma sai ya bayyana addininsa babu wahalar da bai sha amerika ba ya yi ɗauki kes har supreme court ya yi winin so shi sa duk wani bakar fata yau da ke samun dama amerika ya sarara babu kokonto akwai gudumawar marigayi muhammad ali inda cewa ni kadai ne ba zan tunkari kasar nan ba da bai canja ba ko kai kadai ne in manufar kana da kyau akan abin da ka sa a gaba allah yana taimakonka shi yasa yana da matukar muhimmanci shi yasa shi soft skill ne optimism soft skill ne da ke da matukar muhimmanci da shi warren bufe ya nasara ya ce dukkan nasara ta ne most successful modern investor a cikin history a yanzu modern history a america yake ya ce success ɗinsa ya same shi dalilin optimism ne optimist shi ne noun ɗin optimistic ya zama adjective wannan shi ya taimaka zuwa ga nasara kuma har annabawa ai haka suke yi duba lokacin da fir'auna ya biyo annabi musa zai halakar da shi me bai bai fa'atba'uhum falamma jazakumullahu khaira mu duba fa atba'uhum mushrikin falamma tara aljam'ani qala ashabu musa akwai darasi na koyon optimism cewa ba abun da ba zai yi ba in ba Allah ne ce ba zai yi ba a rayuwa zai zama suratul shu'ara ra'aya ta 50 fa atba'uhum ta 60 fa atba'uhum mushrikin fir'auna da sojojinsa mutum miliyan 1.200 suka biyo annabi Musa daga shi sai mutane kada kuma gaba ga Musa ruwa ne lokacin Allah ya ce falan matara aljam'an lokacin da annabi Musa ya juya ya ga Fir'auna ya biyo shi da jama'a qala sabon Musa mutanen Musa suka ce ina la kuna mun shiga uku ai sun riske mu an yi an gama Shi ne pessimism ɗin kenan ai mun gama mun tashi aiki sai ce me aya ta 62 sai ya ce kalla inna ma iya rabbi ya sayahadin ai Allah na iya tare da ni me yasa za ku ce za a nasara a mu ba za a yi ba kuma daga ƙarshe Allah ya raba ruwan ya tseratar da Musa ya halakar da Fir'auna da mutum soja akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cikin ruwa wannan fa ne to haka ya dace matasa mu zama mu yi nasara kana matashi a karatu nothing is impossible za ka iya karanta komai ka yi excelin Allah ya taimake ka ka yi karatun addini ka yi karatun zamani in kasuwa ka shiga kar ka zauna kana burin kawai ka zama wani ɗan ƙaramin allajin ku allaji falalu a'a ka riga burin zaman allaji aliko dangote a'a buwa in ka ɗan yi bayan ka ce ni yanzu kawai elon musk ma nake so na zama ba Allah kake roko ba kuma sai ka miƙa ɗan karamin masaki ba jama'a kana roƙon Allah ai ka zama gogaggen ɗan kasuwa mai tsabtacaccen kuɗi a ɓangaren inganci mai ƙazamin kuɗi a yawa to me a ciki ba haka sabai suka yi ba inda su sayi na Uthman su sayi na Abubakar talakawa ne yadda yanzu ake maka zai addinin Saudiya kaje ba da kuɗi suke addinin ba in ba kuɗin za su iya yi ne aikin hajji yanzu suka dauki ƙasar talaka aka ce mu shirya aikin hajji za mu iya yi ne yanzu wannan aikin hajjin da ake a ce za a nemi taimako yadda muke a najeriya za mu yi hostel aikin hajji a ce ana yi ta za a yi shi in kirkira za ka yi a ko me kake a sana'a ne kar ka zama wai kana tunanin kaza ba zai yi ba matasa mu tashi da gaske mu daina kin wai mu daina zuwa jami'a wai muna neman course mai sauki babbar matsala ce karka da ba wai sauki ake ne ba ka duba mai kake da interest kuma menene za ka taimaki al'umma kuma duniya take bukatan sa a yanzu ko nan gaba amma da yawa sai mutum ya ce ni sauki nake bukata ba haka ake yi ba babu wani abin da za ka nemi taimakon Allah da Allah ba zai taimake ka a kansa ba so don haka mu zama optimistic thinkers mu zama optimistic persons ya zama dukkan tunaninmu ba mu cewa wai abu ba zai yi ba akwai misalai da dama ko a najeriya a harkar karatun addini a wanda in suka gama tarihi kasan kawai optimism allah ya sa ya kai su ga nasara saboda wahalan da suka shiga ciki yanzu ɗauki ɗan kwallo kanu wanko lokacin da ya samu hard problem inda ya biye wa tunanin ba zai iya ba zai koma ya kwallo. har likitoci suka ce ba zai iya yi ba amma bayan nan fa ya koma har san da ya ritaya kuma in banda wannan karin da aka samu dan Najeriya ya samu golden boot na African player of the year yaushe rabon mu da shi ba kusan tun zamanin sa bane amma lokacin da ya samu heart problem ce masa aka yi ba abin da zai iya yi ba zai iya yin komai ba amma shi yayi believing zai iya yi so matukar ba Allah ne ce kaza ba zai yi ba kayi deleting kalmar impossible a dictionary ka kayi shiri ka nemi taimakon Allah duk abun da ka sa a ga ka ga yadda Allah zai taimake ka akwai misalai da dama irin waɗannan allah ta'ala shi samu wanye lafiya